Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sittin sai kuma kilo har a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya da kuma VOA Africa zango ɗari da da biyu biyar Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin namu na farko a yau Litinin 26 ga watan Satumba shekara ta 2016 ga kanin labarai. madugun tsatsaurar kungiyar gugurmayar nan ta boko haram ya sake bulla a wani faifan bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunci jiya lahadi amurka da ƙawayenta na turai na kira ga rasha da ta ɗau mashahuran matakai na goyon bayan tsagaita wuta a siriya sannan an ki bayar da belin matashin nan ɗan shekaru 20 da haihuwa wanda aka kama dangane da wato harbe-harben mutane biyar da aka yi har lahira a washington kanin labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce a shirye yake tattauna da kungiyar boko haram a yunkurin ceto 'yan matan chibok bisa sharaɗi ɗaya rak sai in su sun fito sun ce su su ne shugabannin boko haram su suke rike da 'yan matan nan 'yan matan nan suna wuri kaza a je a ga lafiyarsu da halin da suke ciki sannan sai a shiga yin magana guda mai tan da ashirin muke so mu gani wani hali suke ciki rundunar sojin najeriya kuma ta tabbatar da sahihancin sabon faifan bidiyon da ya nuna abubakar shekau da rai sai dai ta ce shure-shure baya hana mutuwa wannan faifan bidiyo magana ce ta banza wadda ba ta tasiri kuma propaganda ce kamar yadda muka sha cewa wata alama ce cewar ruwa ya kare ma ɗan kada ibrahim alfame zai shigo da shirin ciki da gaskiya wanda zai ɗora inda aka tsaya a kan hirar da suke da macen da take zargin surukanta da kwace mata 'ya'ya kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Madugun tsatsaurar kungiyar gwagwarmayar na ta Boko Haram ya sake bulla a wani faifan bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunci jiya Lahadi. Yana mai cewa shi fa lafiyarsa lau ya yi watsi da ikirarin sojojin Najeriya cewa an masa mummunan rauni. Da yake magana a harsunan Hausa da Larabci da Turanci da kuma wasu harsunan Arewa maso gabashin Najeriya. Mutumin da ya ce shi ne Abubakar Shekau. ya faɗi a faifan bidiyon mai tsawon minti 40 mai ɗauke da saƙonsa ga sojoji cewa kun yaɗa labarai tare kuma da wallafawa a kafafen sada zumunci cewa kun kashe ni au kun ji min rauni kuma gane nan an wallafa bidiyon ne a kafar youtube ranar 25 ga wata a watan jiya sojojin saman najeriya sun ce sun raunata shekau a wani farmakin da ya yi aljelin jagororin kungiyar ta boko haram da dama mutumin ya yi amfani da bidiyon wajen yin gargaɗi ga shugaba muhammadu buhari wanda kwanan nan ya roƙi majalisar ɗinkin duniya da ta taimaka wajen shiga tattaunawar ceto ɗalibai 'yan matan nan na chibok waɗanda mayakan suka sace sama da shekaru biyu da suka gabata muna da ƙarin bayani bayan labaran amurka da ƙawayenta na turai na kira ga rasha da ta ɗau mashahuran matakai na goyon bayan tsagaita wuta a siriya a wata takardar bayani na haɗin gwiwa da suka fitar da daren asabar ministocin harkokin wajen ƙasashen amurka da faransa da italiya da jamus da birtaniya da kuma manyan wakilan ƙungiyar tarayyar turai sun jaddada buƙatar rasha ta goyi bayan matakai na jin kai ta daina kai hare-haren bama-bamai a siriya a kuma sabunta yunkurin cimma yarjejeniya taron ƙawayen ya kuma sake jaddada gudurinsa na wargaza ƙungiyar isis sannan ya kira ga rasha cewa ita kuma sai ta mai da hankali kan yakar alkaida da ƙungiyoyin da ke da alaka da ita a siriya da birtaniya da faransa da amurka sun kira taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da safiyar jiya lahadi don tattaunawa kan tashin hankalin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya faɗa ranar asabar cewa ya yi takaicin abin da ya kira kazancewar yaƙi mai tayar da hankali a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar ta Siriya, wadda shaidu suka ce sojojin Siriya da na Rasha masu goyon bayan su ne ke izawa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. an ki bayar da belin matashin nan ɗan shekaru ashirin da haihuwa wanda aka kama dangane da harbe-harben da aka yi a wani dandalin saye da sayarwa a jihar washington ta arewa maso gabashin amurka ya zuwa jiya lahadi kuma yana fuskantar tuhumce-tuhumce guda biyar masu nasaba da laifin kisan kai na matakin farko bisa ga bayanan gidan yari an damƙe arkan setin na oak harbor jihar washington ranar asabar bayan kusan sa'o'i 24 da fara neman saruwa a jallo da farko an yi kuskuren bayyana a wanda ya taho daga turkiya da cewa shi ba hispani ne bayan haran babban jami'in 'yan sandan sintiri na jihar ta washington saja mark francis ya faɗi jiya lahadi cewa baya ga zuwa wani gida a oak harbor mai alaƙa da setan ɗin masu bincike na kuma duba cikin motarsa ko za su gano wani abu mai alaka da abin da ya ingiza shi jami'ai sun ce wani ɗan sanda ne wanda aka rada masa cewa setin na wuraren ya je damƙe shi yayin da yake tafiya kan titi daura da gidansu da ke oak harbor ɗin a jihar ta washington da 'yan sanda suka tunkare shi bai gudu ba a cewar laftana mike howley na ofishin babban jami'in 'yan sandar karamar hukumar ireland a maimakon haka sai ya sadu da ya miƙa wuya a cewar howley seton bai dauke da wani makami a lokacin da aka damke shi an tseda yau litini don gurfanar da seton din a kotu an yi kiyasin cewa mutane wajen miliyan 100 ne za su kalli muhawarar da za a yi tsakanin 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat hillary clinton da na republican donald trump lokacin da waɗanda suka kalla za su iya alakance kan 'yan takara a karon farko lokacin da suke tsaye a wuri guda duka 'yan takarar biyu na fuskantar kalubale mai girma ba game da abubuwan da 'yan takarar suke faɗi ne kawai 'yan kallon za su mai da hankali ba har ma da yadda suke magana da kuma yadda suke mai da martani ga juna muhawarar za ta kasance wata wato muhimmiyar dama ga trump wanda ya cimma hillary clinton ta jam'iyyar democrat a akasarin kuri'un jan ra'ayin jama'a na baya-bayan nan musamman saboda ya nuna natsuwa fiye da yadda ya nuna a baya ya kuma mai da hankali kan sakonninsa a nata ɓangaren kuma clinton za ta iya amfani da muhawara wajen sake bayar da kwarin gwiwa na magoya bayanta ta kuma ƙara jaddada alkawalinta na gina tattalin arziki mai alfanu ga kowa kamar yadda ta yi a wani gangami na baya-bayan nan a orlando jihar florida wasu hare-haren da aka kai a kudu maso gabashin afghanistan wanda ake kyautata zaton jiragen yakin amurka ne suka kai an yi imanin cewa sun halaka wani babban kwamandan kungiyar taliban ta shiyar pakistan da wasu mukarrabansa da dama harin wanda aka kai da dare ya auku ne a gundumar banal na pakita wanda ke gefen iyakar pakistan labaran duniya kenan kuka saurara kwana guda bayan fitar da wani faifan bidiyo na tsawon minti 40 da madugun kungiyar boko haram abubakar shekau ya sake ginda sharaɗan da kuma sake ginda ɗan sakin 'yan matan cibok shugaba muhammadu buhari ya sake da matsayinsa dangane da lamarin a cikin hirarsu da abokin aikin muladan ibrahim a yau a birnin new york wajen taron kolin majalisar ɗinkin duniya shugaba buhari ya kalubalanci shugabannin kungiyar su fito da a tattauna batun yaran chibok kada ka manta aƙalla aƙalla boko haram sun kashe 'yan najeriya dubu ashirin 'yan matan chibok su wajen metan da talatin ne ko metan da ashirin akwai waɗanda suke cewa gwamnati ta yi magana da waɗanda suke rike da su na yi magana sau uku akan wannan kuma ba ni ya ƙarawa sai in su sun fito sun ce su su ne shugabannin boko haram su suke rike da 'yan matan nan 'yan matan nan suna wuri kaza a je a ga lafiyarsu da halin da suke ciki sannan sai a shiga yin magana amma ba haka nan ba yau wannan ya fito ya ce zai iya kawo guda uku gobe ne fito ce zai kawo guda biyar guda mai tan da ashirin muke so mu gani wani hali suke ciki don mu za mu da mu yi magana da su don mu amshe su mu da su makaranta su wajen iyayensu to za a sasanta da mutanen yankin Niger Delta masu fasa bututu ko ko ya za a yi ya danganta a kansu in suna so a sasanta sai a sasanta in ba su so a sasanta kuma bismillah ranka ya daɗe batun matsalolin da suka addabi Najeriya yanzu ba wani sabon labari ba ne amma me gwamnati za ta yi ko me take yi domin ganin an yi ta daga wannan kangi na nan kusa ko kuma daga nesa kwatankwacin abin da aka yi ma tsaro yankin arewa maso gabas da ka ce lokaci kaza 'yan najeriya suka kuma an yi a haka din me za a yi ko kuma me ake yi game da wannan hali da najeriya ta shiga to akwai na tattalin arzikin ƙasa da rashin aikin yi ga matasa wannan shi ke da wuya amma mun yi sa'a bana damana ta yi kyau kuma da bankin tarayya da shi minista na sha'anin aikin gona musa audu obe yi iyakar ƙoƙarinsu kuma su 'yan najeriya da suke can sun san nasarar da aka samu a kan wannan na ukun shine batun cin hanci da rashawa to zamanin da muke ciki yanzu daban ne da 1984 wanda a lokacin aka tattara waɗanda aka yi zaton sun yi zalunci aka kai su kiri-kiri yanzu dole sai an yi bincike an samu takaddu na wanda za a kai gaban kuliya wajen shari'a a hukunta su to wannan shi ke bata mana lokaci amma kuma mun sami kuɗi da dama na ƙasashen waje da na najeriya da gine-gine da aka yi da kuɗin gwamnati maimakon ayyukan da aka ce a yi da su to an yi maganar noma wani tanadi ko kuma tsari aka shirya a ƙasa domin manoma a aikace ba manoma a rubuce ba sun amfani da wannan shiri an jima ko gobe a ga sakamako ni manomi manomi ne ko abuja yake ko a ƙasa yake ku wannan ku ne kuka kun kawo wani labari naku na manoman abuja su a manoman abuja abin da aka yi na gaya maku bankin tarayya da minista na noma an tafi watakila nan da shekara 30 kana najeriya akwai abin da ake kira cooperative ba a ba da kudin in aka ba da kudin musan amali za a je a yi ba za a ba da kudi ba abin da za a yi shine da taki da maganin kwari da kuma ba da shawara shine idan mutum a je a gyara mai kasashi a ce ga takin kaza shi zai ishe ka iri kaza ga maganin kwari kuma watakila a bashi iri ko na masara ko na dawa ko na shinkafa idan an gama ya, girbi ya saida ba dole bai saida ma gwamnati ya je ya saida amma kudin da aka kashe an kashe ya sa hannu ya ansa abubuwan da yake nema da taki da sauransu ya biya to wannan bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi da nan gaba tura ƙarshe ranka daɗe babban abin da ke addaban 'yan najeriya a cikin ababen mawa rayuwa shine hasken wutar lantarki ina aka kwana game da wannan al'amari to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin amsar wannan tambayar ina mafita zani ya fi kemini sama rundunar sojin najeriya ta mayar da martani kan sabon faifan bidiyon da shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya fitar da cewa alama ce ta mai kokarin nutsewa wannan faifan bidiyo magana ce ta banza wadda ba ta da tasiri kuma propaganda ce kamar yadda muka sha cewa wata alama ce cewar ruwa ya kare ma ɗan kada baya ga wannan ma ya kirari da yake cewa yana cikin musulunci ko yana abubuwa da musulunci ya tabbatar da cewa kafiri ne ba ma musulmin ba ne ba saboda me yasa bai hito sallar idi ba kuma muna da tabbaci cewar a cikin su ma yanzu ba a barin shi ya ja sallah duk wasu abubuwa abubuwa da ya faɗi ko ikirarin da yake ta yi ai a gani a ƙasa shi ne kowa ya sani cewar an yi ƙarhin 'yan ta'adda na boko haram a takaice ma abin da nake so in sanar da kai kawai lokaci ne sai dai kuma kamar yadda ƙarshen kowane azalimi kamar yadda kowane azalumi yake in ƙarshen shi ya zo haka za ka ga al'amuran shi sun tabarbare. Kada Sani Usman me za ka ce ya nuna a yadda aka ba da labarin kwanaki hari ya raunana nashi a kafaɗa shi yasa ya ɗauki wannan bidiyon a zaune. Kwarai da gaske kuma da gaske me ya sa wancan bidiyon da suka kare cewa sun yi sallar idi bai hito ba. Eh to ba mamaki ko baya kusa ne ya sa ya aikata haka duk da ba wai na bincika ba ne. Kila ko ka aike shi ne ko amma in ba haka ba abin da ake tabbatar ma yana da cewar raune yake bai iya ma miƙewa dai. Amma a binciken ku me za ku ce kan bidiyon shin kawancin da aka yi na kwanaki na sallar idi kun ce tsoho ne wannan fashin tsohon ne ko kuna ganin sabo ne. Duk da muna cikin nazari mai zurfi bincike na farko ya tabbatar mana da cewar kamar wannan bidiyo bai daɗe da ɗauka ba kuma wani sabon salo ne ya nuna cewar yana da tasiri wanda bai da shi saboda a zahiri abin da ke ƙasa ba haka yake ba a cikin yadda suke neman su bayyana ko yake nema ya bayyana ina so amfani da wannan dama in shaida ma jama'a kuma in kwantar musu da hankali cewar ba wai wani abin damuwa ba ne wannan bidiyo face propaganda kuma ba ta tasiri kuma ba za ta yi ba hasali ma in baya ga yanayi na damina da muke da shi da yanzu zancen boko haram kamar yadda aka san shi ya zama tarihi kuma da yadda ubangiji nan ba da daɗewa ba zai zama tarihi ba don komai ba sojojinmu da jami'an tsaro suna da aimi da ayyuka kayan aiki da kuma jami'an da za su tabbatar da cewar an ga ƙarshen yan ta'adda na Boko Haram a wannan ƙasa Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu kawo muku ƙarashin batun da muke na Malama Firdausi wadda take zargin 'yan uwan mijinta da ya rasu da laifin kwace mata 'ya'ya har ma suka ce mata ɗaya daga cikinsu ta rasu. Musamman ma wani yayan mijinta mai suna Yakubu Shehu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi. A cikin shirye mu biyu da suka gabata, mun ji ta bakin Muhammad Abdullahi, yayan marigayi Ado Abdullahi da shi Yakubu Wowo wanda ya magana a madadin 'yan uwan nasa. Malama Firdausi ta koka da wasu daga cikin kalamun shi sirikin nata Muhammad Abdullahi, ta kuma faro ne da batun da ya yi kan yadda ta yi ta kaba. Da farko abin da zan iya cewa shi ne wane ne yake ganina kuma a ina ne ake ganina tunda ni dai na san yadda ake ta kaba. na yi shi wanda ya ce ya gannin a ina ya ganni ko kuma a ina na je ya gani da har ya furta cewa ban yi ta kaba ba ai idan haka ne su suka buƙaci in dawo gidanmu in zauna in yi ta kaba bai kamata kuma ya furta cewa ban yi ta kaba ba tunda su suka buƙata na ba su zaɓin cewa zan iya zama a duk yanda suka ce in yi ta kaba suka buƙaci cewa su suka buƙaci gidanmu da su ce a dawo da ni gida in yi ta kaba so da ba su buƙaci haka ba ma ni da na yi ta a gurin da suke batun ba da yara mashi yakubu domin su zamanto ɗaya masu kewa wannan magana ne dai na duk mai hankali ya kamata ya yi tunanin cewa uwa ce ta fi cancanta da kwanciyan hankalinta 'ya'yanta su kwantar mata da hankali ba dan uwan uba ba saboda uwar nan ita ta haifi yara kuma yaran nan nata ne dai hasali kuma rashin ma'aifinsu ne yasa take bukatan 'ya'yanta a kusa da ita don haka ban ga dalilin da za a ce dan uwan ma'aifinsu ya fi bukatan yaran fiye da ni da na aifi su wannan magana ne wanda mai hankali idan ya auna shi zai iya bada kansa amsa cewa ni na fi shi bukatan yaran ba shi ne ya kamata a rarrasa ba inda fa magana ne na mutunci da ni ne ya kamata a rarrasa magana kuma na zaman kai ban yi zaman kaina ba ai ina ga kaman tunda aure dai bani da shi yanzu haka ya sani kuma ba ƙara yawan aure ba ne tunda duk wanda ya sanni da mijina in dai ba da labari sai dai ya ba da labarin soyayya ba ya ba da labarin kiyayya tsakanin da shi ba har yan uwa na babu wanda ya isa ya ce akwai kiyayya tsakani na da mijina sai dai soyayya don haka yanzu lokaci ne yayi yi na zauna a gida tunda ban kashe aure na zo na zauna ba kuma ya magana da yake yi na ana kawo su zara eh, ana kawo nana ana samun ba kowa mu dai daga farko muna da kanne maza mazan nan kuma suna nan sannan gidan da muke ba mu kadai bane akwai mata a cikin gidan wanda tana zaune ne da 'ya'yanta da kuma mijinta kaga babu yanda za a yi gida ya zama yana rufe babu kowa in ma da a ce sun ce akan zo a samu wasu to wannan da hala da iya yadda da maganarsu kuma wannan gida ne wanda baya rabo da jama'a tunda mu ma muna da kanni kanana wanda ba suke makaranta da su dawo karfe sha biyu akwai wanda suke dawowa karfe ɗaya kuma makarantar da yarinyar take ana dawowa da ita karfe sha biyu da rabi su karan kansu ba su dawo da yarinyar sai magariba saboda sun ce suna ajiye ta a gida ne saboda ta saba da yan uwanta ni na san wannan su suke ajiye ta har magariba sun ce suna so su ta saba da yan uwanta don haka ni ban san wani maganan na yaushe ne aka taba kawo ta kamar yadda ya ce mu ji tsoron Allah ina so shi ma ya ji tsoron Allah ya san za mu mutu za mu kuma tashi ranan da babu wanda bakinsa zai kalma sai gaɓoɓinsa ya sake fassara maganan zaman kai da ya ce sannan kuma maganan da ya ce na yarinya ana zuwa a kawo ta a samu ba kowa wannan magana ne wanda ya faɗa na son zuciya na son ransa da ya faɗa ina so don girman allah ya maimaita wannan magana allah ya tashe mu da ni da shi mu maimaita wannan magana a gaban allah na ran da ya kawo aka kawo nana babu kowa a cikin gidanmu ina son allah ya tashe ni da ni da shi so uh, mahaifiyar firdausi ko ke akwai abubuwan da yake ke ga yake so ke yi bayani dangane da mutum da shi muhammad abdullahi ya yi wato yayan marigayi mijin firdausi salamu alaikum sunana salamatu umar maman firdausi suleiman sarkar ado shewa abdullahi wanda a yanzu muke mujadala da ɗan majalisanmu yakubu yakubu shehu abdullahi ina mujadala da shi akan kwace jikokina da ya yi su da ikirarin ɗaya ta mutu wanda mu mu san da cewa ɗayan ta mutum ba tunda ba mu ga gawanta ba abinda nake mujadala da shi shine ya ce ni ina zaman kaina to wannan magana ni ba kes ɗina ba ne kes din mijina ne tunda mijina ya san cewa da auren shi a kaina kuma an ce mishi ina zaman kaina to wannan ni na ji mamakin ma da har iya kawo iwar haka bai shigar da shi kotu ba don ya ce shi zai yi karansa akan ya ce mishi matansa tana zaman kanta sannan batun da ya ce wai ni na roƙe su yarinya ta dawo ta yi ta kaba kamar inda ya ce mu ji tsoron allah mu dinga faɗan abin da mun san za mu mutu mu maimaita shi to ni na ji mamakin sama da har ya iya ce mu ji tsoron Allah saboda na fuskanci shi din baya tsoron Allah ma har ya fito ya faɗi wannan magana shi ya tura min ƙanwarsa Hadiza ta je har gida ta same ni ta ce min kada na bar yarinya na ta yi ta kaba a gidansu saboda suna da yarsu mai fitina a cikin gidansu wanda za ta iya haddasa fitina tsakanin fiddausu da surkuwanta shi muhammad abdullahi mm. har gida ya je ya same ni ya gaya min wannan magana ya tura a gaya min wannan magana ya ce kada mu bar yarinya ta yi ta kaba a gidansu saboda suna da yarsu wanda take da fitina wanda za ta iya haddasa fitina tsakanin fiddausu da surkuwanta ba su amince da yin takabanta a gidan ba saboda haka za su shirya wani abu don su kira ta sai su ce mata ta zaɓi inda za ta yi ta kaba ba a gaskiya ni ban san ko sun shirya wannan abun ne dama domin akwai cin mutuncin da suka shirya mana a ƙasa ba kuma batun dawo da 'ya'ya da ya ce ni na kai 'ya'ya ko yanzu hukuma ta bukaci in kawo musu kayan 'ya'ya shaidan cewa kwace su aka idan kawo kayan 'ya'yan hadda takalman su duk yana nan a ajiye ba mu yi komi da shi ba sannan batun da ya ce mun je kotu ya ce ba a je kotu ba inda na gode ma Allah na ke ƙara godiya ga Allah kotun da muka je yana nan alkalin bai mutu ba kofin shari'a yana kotun kofin shari'a yana wani wajen da yake kuma still da tabbas an dawo mana da yara su suka gidawa mana da yara kuma batun da yake ce musulmai ne a ga yarinya ta an san mutuwa ɗaya ne ya ce yarinya ta mutu an kira shi an ce mishi ya kokonto kenan to yanda suke kokonto su ne ma suke kokonto mu ba ma san ta mutu ba mu yanzu muna da kes ne akan a dawo mana da yaya duka guda biyu tunda an fara ce ɗaya ta mutu yawa a dawo mana da yara kawai kuma batun da yake cewa tarbiyya yana hannun dangin uba ne ina son ya koma islamiyya ya je tambayi malamai sosai ya ji yaya hakkin me hakkin reno don in na tsaya ma na shi amsa don idan har ya ce hakkin reno yana kan dangin uba ne to zai ya karyata hadisan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ko kuma ayoyin da Allah ya zuba a Kur'ani cewa a ba ya mace a ba uwa hakkin renon 'ya'yanta mata har na tsawon shekara goma sha takwas ya karyata wa'annan hadisan kenan sannan da yake ta ikirarin su dangin uba su dangin uba shin an taba dangin uban da 'ya'yan kawai suka gani sun tsira ba uwa ce ta haife su ba idan akwai cancanta har dangin uban su sun cancanta abin da uwa bata cancanta ba ba a rarrashi uwa da 'ya'yanta ba an dauki 'ya'ya an kai an rarrashi wani da su saboda haka kamar inda yake ce mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah sai ina ganin kamar babu ma hidiman tsoron Allah shi a hidimansa da ya fito ya faɗi wa'annan kalamai to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka jefi mutum da kalma tana nan a tsakanin ku ne domin ya ce alkalmatu ɗai ba ta sadaka duk wani kyakkyawan kalma sadaka ce to shi da ya jefi da mummunan kalma ina gaya masa yawo take yi na bashi da fitan rana da faduwa sannan yanzu kes din mun kes yana nan ana ci gaba da hidiman bincike a kansa yana dififi kuma muna shawarara ba mu da wani abin da damu ce akan kes sai abin da hukuma ta fito ta gaya mana Masu sauraro nan da mu dasa aya a wannan batun har sai lokacin da ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi ta tado da wannan batu ko ta kammala bincikenta wanda a yanzu haka dai yana ofishin daraktan gabatar da ƙararraki na jihar ta Bauchi ko DPP a takaici Mu kasance lafiya. To ala daidaita kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice madugun tsatsaurar kungiyar gugurmayar nan ta Boko Haram ya sake bulla a wani faifan bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunci jiya Lahadi. Amurka da ƙawayenta na Turai na kira ga Rasha da ta ɗau mashahuran matakai na goyon bayan tsagaita wuta a Siriya. An ƙi bayar da belin matashin nan ɗan shekaru ashirin da haihuwa wanda aka kama dangane da bindige mutane biyar har lahira a jihar Washington. an yi kiyasin cewa mutane wajen miliyan 100 ne za su kalli muhawarar da za a yi tsakanin 'yar takarar shugabar ƙasa eh, ta karkashin jam'iyyar damakar hillary clinton da na republican donald trump lokacin da waɗanda suka kalla za su yi iya alƙalanci kan 'yan takarar a karan farko lokacin da suka tsaya a wuri guda wasu hare-haren da aka kai a kudu maso gabashin afghanistan waɗanda ake kyautata zantan jiragen yakin amurka ne suka kai an yi imanin cewa sun hallaka wani babban kwamandan ƙungiyar taliban ta shiyar pakistan da wasu makarrabansa da dama harin wanda aka kai da dare ya aku ne a gundumar banal na lardin paktika wanda ke gefen iyakar pakistan rais khan wanda ake kuma kiransa azam tare na kungiyar tarik el taliban a pakistan ko tpp a takaice da ɗansa na cikin waɗanda aka ce an kashe da daren a cewar majiyoyin mayakan jiya lahadi sojojin amurka sun tabbatar ma muryar amurka cewa sun ƙaddamar da hare-hare sau biyu a yankin to amma sun ƙi yin cikakken bayani saboda dalilai na tsaro ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce sojojin kasar sun gudanar da wasu ayyuka na soji a banal da daren ranar asabar to a gaishe kama su saurare nan muka kammala shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da salihu garba zai shigo da shirin da rashin ta yi kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga rabiran Estefanus da Gazau da Alisa Matu da za a ɗaura auren su ranar 8 ga watan gobe a majami'ar Ekuwa Maje gwanin gora Kaduna. Allah sa a yi a dace ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Siri da kuma injiniyan mu Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri.